Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Tun jiya mulkin ranar 26 ga watan Juli a Nijar manyan mutane da dama ne suke kira ga haɗin kan 'yan ƙasa bisa wannan manufa ce mai martaba sarkin kwanne ya yi nasa kira ga zaman jituwa a tsakanin al'umma. an yi wata ganawar musanya tsakanin ministan sadarwa da shugabannin kungiyoyin jarida a yau da safen na a cikin shirin kuma na musamman za mu je da ku wajen wani mai aikin duwatsu da ke dogon dutse. To Madala yanzu ga labarin ku daki-daki. Ministocin harkokin wajen tarayyar Turai sun yi wani taro a ranar jiya a Alhamis 31 eh, ga watan Agusta a kasar Spain domin tattauna amsar su game da juyin mulki a niger a watan baya. Ministocin sun nuna taka tsantsan kan matsayin da za a dauka a yankin Sahel sun amince da jerin takunkumi kan sojoji da suka yi juyin mulki a ranar 26 ga watan Juli amma ba su yarda ba da matakin soja a cewa jarida. Le Monde ba. A cikin wata sanarwa ta ranar 31 ga watan Agusta, ministan cikin gida ya sanar da 'yan ƙasa cewa jami'in siyasa da doka ta amince da su suna nan kamar yadda suke amma duk da haka kamar yadda sanarwar mai lamba sifili sifili biyar ta ranar bakwai ga watan juli ta ce dukkan ayyukansu an dakatar da su har zuwa wani sabon lokaci wannan sanarwa ta biyo bayan wata jita-jita da ke cewa an rushe dukkan jami'in siyasa bisa umarnin kwamitin soja na cnsp a cewar jaridar le sahel dimanche mai martaba sarkin birnin kwanni a cikin wata hira tare da 'yan jarida kan halin musamman da ƙasa ta shiga ya kira da a roƙi Allah domin zaman lafiya ya yi amfani da wannan dama ne domin kira ga 'yan ƙasa ga zaman jituwa mai martaba mamman salifu sardauna sarkin kwani a cikin rahoton musa arzika muna kira da duka al'umma cikin ƙasar kwani ko liman na juma'a ko liman na masallaci na hamsa salawati ko ma musulmi dai hakan ga ta kai to game da lalurorin da ke faruwa ya kamata duk da an kai sallah a tsaya a yi du'a'i allah ya zaɓa mana abin da ya zama alheri kuma shi tabbatar da zaman lahiya cikin kasar domin shi abu in ya faru irin haka hitina har wanda bai san hawa ba bai san sauka ba in ta samu shahuwar shi take saboda haka muna kira ga al'umma mu ga baki ɗaya kowa shi kasance dusar da an kai sallah in ma baka iya komi ba kai haskuna lawa wani mawakilu bisa ga wagan lalura Allah shi kawo sauƙinta kuma shi ba mu zaman lahiya da abin da muka ci Ministan sadarwa Sidi Mohamed Rali'u ya je ɗakin 'yan jarida na Maison de la Presse da ke nan birnin Yamai a yau da safe makasudan haka shine tattauna tare da shugabannin ƙungiyoyin jarida kan yanayin aikin su da tunatar da su aikin da ya rataya bisa wuyansu na ba da ingantattun labarai musamman a wannan lokaci da ƙasa take ciki. Minista Sidi Mohamed Rali'u. La communication est centrale dans la construction nationale. Sadarwa gimjik ne na tsakiyar ginin kasa. Yana taimakawa ga samun labaru, ilmantarwa da wayar da kan jama'a. Wannan hangen shine ya sa aka girka tsarin ganaku da aikin sa shine jagorancin ayyukan ƙungiyoyin da ke mamba a cibiyar don karfafa musu masaniya domin karkata su ga aikin jaridanci cikin mutunta sharuɗa da ƙa'idodin aiki. Ya dace in tunasar da cewar kishin ƙasa ya yana ga kowane ɗan jarida da ya kamata ya zama soja da tsaron ƙasar mu Ina tambayar ku da ku mutunta ƙa'ida ta gari wajen neman labari bincikensa da wallafa shi a wanga lokaci na musamman da ƙasarmu ke cikinsa. Haka na nuna ɗan jarida labarun gaskiya da aka tantance masu amfanin ƙasarmu su ne ya kamata ya wallafa. Credible, vrai, verifiable et utile pour notre pays. Bayan takunkumin da kungiyar Sediyawo ta kakaba wa kasar Nijar dalilin juyin milki na ranar 26 ga watan Juli, 'yan kasuwa masu shigo da kayayyaki na fama da haraji da kudaden ajiyar kayayyakin da aka rike a tashar ruwan Kotonu a kasar Benin. Menene kungiyar 'yan kasuwa take yi amsa ta da shugaban kungiyar Alaisani shekarau. Yanzu zance biyu ne, kaya da motocinmu. motoci namu ne kaya namu ne lalle cikin kwambasan da akwai tsakanin nijar da bene ba ya ga mutanen sai da yawo kuma riƙe kaya baya cikin kwambasan da a tsakanin nijar da bene ko cikin sai da yawo yanzu kayan mu na can da waɗanda a cikin mangaza da waɗanda a ta bisa hanya an yi tsaida su da waɗanda cikin park waɗanda a cikin mangaza kullum garnaje ɗinan sai an yi maka shi ka biya kuma mota da can tsaye cikin park ɗin nasu ini duka akwai kuɗin da zaka biya to kenan duk kamu da bisa ruwa da an kai da bisa ruwa aka cikin mangaza wannan mangazojin nasu ini duka abin da kalisa maka za zaka biya kenan in ba a saurin buɗewa ba to za a samu matsala mai ƙarfi su tufar da kotonu saboda sun rike mana kaya da motocinmu suna can ana ta ƙara musu wani kuɗi To ranar Asabar 26 ga watan Agusta matakin hana shawagin dare bisa kogin Isa na aiki cikin jihar Gaya. Matakin da masu jiragen ruwa suke girmamawa in ji Mamman Saidu shugaban kungiyar masu jiragen ruwa na Gaya a cikin rahoton Fadal Alu. Cino dangano, e eh, cini guno bisa bikin kan nifoyi ne. Dare biyar ke gaba mu ketara ba, an ce kada ketara cikin dare kuma iko ne aza wannan doka. kuma tun da iko ne aza dokar mun shi babu wata matsala cikin wannan tafiya da inda magariba ta shiga kowa watsewa yake yi sai gobe da safe daidai karfe shida idan kaga mutum ya zo ba mai kwale-kwale ba ne sai dai mai buƙatar wucewa kuma ana fahimtar da shi cewa ba a wucewa da dare sai ya koma gari mu dai wannan mataki muna mutunta shi saboda talaka idan iko ya ce a bari an yana son gaskiya bari yake yi mun bi wurare guda guda mun bayyana musu cewa duk inda mutum ya fito idan sai so Nijar ba a ketarawa da dare kuma sun yarda bisa haka kiran da muke yi kowa ya girmama wannan mataki har lokacin da aka ɗage shi kuma kar mutum ya ce bai da labari ba mu taka doka domin mun san doka abu wanda ne gono matakin doka shi doka ta mu kai zama iga doka bai A Tesawa a cikin tsarin yaƙi da zazzabin cizon sauro ma'aikatar tsafta ta gari wato ta gudanar da aikin fesa maganin sauro a wurare daban-daban. Wannan kuma domin rage sauro a wannan lokaci na damina Abdulaziz Mamman da cewa da mati shugaban sashen tsafta na kumin ɗin Tesawa a cikin rahoton Iliya Mummuni. vient de de faire le premier passage Mun yi zagayen farko na fesa maganin sabro a cikin garin tasawa kuma shi wannan feshen babi biyu gare shi akwai wanda muke fesa magani da kuma zuba mataccen man inji a cikin tabkuna daban-daban na garin tasawa bakin man nan shine zai balbazu har ya kai ga zuwa gabar tabkuna shi ko gabar tabkuna nan ne sabro ke ɗaukan mafaka zuba bakin man nan zai kashe kwayoyin sabro daban-daban sannan da dare kuma sai mu shiga fesa magani to sakamakon da dai muke jira shine sassaucin halayen kamuwa da masassarar cizon sauro don kamin gudanar da aikin muna kan wata hawa-hawar cutar mai nau'i a cikin garin tasawa yanzu ko biyo bayan an fesa maganin cibiyoyin kiwon lafiya daban-daban sun tabbatar muna cewar an samu sassaucin halayen cutar da dama da ma muke kokarin kawar da shi Bikin su kaɓe biki ne na al'adun gargajiya da ke fifita al'adun ƙasarmu cikin tsarin bikin wannan shekara karo na 20 da aka keɓe wajen yi wa dabbobi shaushawa domin kare su daga cututtuka. A gudal shiya ya mai ta ɗaya a wannan rana an gudanar da aikin. Isaka Umaru shugaban ƙungiyar Cebero a cikin rahoton Laila Nuhu. Wannan biki ne da aka tsara saboda yara don a rinka damawa da su. Biki ne da ya hada yaran kasar Nijar da na sauran kasashe. Yaran jihohi takwas na kasa ga baki ɗaya ne abin yin shawa. Baya ga fannin al'adu akwai kuma zamantakewa. Abin da muke yi a yau shine mun keɓe wannan ranaku na musamman don duba lahiyar al'umma kyauta da kuma wayar musu da kai kan wasu cututtuka don mu kawo ma al'umma taimakon mu musamman ma masu karamin karhi yau wannan gwajin da muke musu kyauta ne idan asibiti ne sai an biya kuɗaɗe masu yi wasannin a haka zalika akwai wani wasa da muka tsara yau da marece saboda ƙananan yara duka dai albarkacin wannan rana profit des petits enfants. Tun ambaliyar ruwan shekara ta biyu a ƙasar Nijar musamman a birnin Yamai masu noman shinkafa da ke saga a shira yamai ta hudu na cikin ko ta kwana a koda yaushe a wannan shekara tare da gina katangar kariya da taimakon bankin duniya sumana jibo mataimakin sakatare janar na kungiyar manoman shinkafa na saga ya kwantar da hankalin mutane da kuma tabo matsalar tsadar taki a cikin rahoton maro midindi suleiman puisque l'année passée on a eu un duc de protection. Yanzu dai da dama don ko bara bankin duniya ta gina mana wata matarar ruwa. Shekaran jiya gwamnan jiha ya turo mana wata tawaga don ta zo ta ga yanda al'amari yake. Yanzu dai ba wata matsala. A fuskar girbin shinkafar kuma ko da mutum ya yi maimin babu takin zamani. Don ko yanzu haka buhun takin zamani a shika talatin da biyar yake. To talaka mai neman na bakin sa ina zai iya sayan buhun taki shika talatin da biyar. Shi ko samun takin nan shi ke sa manomi ya sa rai ga samun amfaninsa. Muna roƙon sabbin mahukunta su taimaka mana wajen taki. Banda rashin takin ma akwai hare-haren kwari. Shekaran jiya mun je harabar gidan gona mun samu garin magani da za mu soma zubawa mu gani. Babbakun kudaje ne amma mun kama wasu mun kai wa harabar kariyar albarkatun gona don su ga yanda za a yi a kaucewa irin wannan harin. C'est comment pour To yanzu sai mu na musamman mai shekaru 62 da aifuwa Hamza Abubakar Gube Gawo mai sakar duwatsu ne a Dogon Dutse tsohon ɗaliban makarantar Ena. Hamza ya fara aikin duwatsu ne a shekara 1987 yana yin abubuwa da dama da duwatsu kuma ya samu lambobin yabo a yayin kwambaloli na ƙasa da ƙasa da na cikin gida lamarin da yasa aka san shi sosai. Hamza Abubakar Gube Gawo ya yi wa Abdulaziz Dayuma ƙarin bayani. an ka sattina na fara shi ga lokacin nan ina dabra ina kallon yara suna wasa duwa nan sai na ba da lashe na ce a ta aso min zare da allura an ka sayo ina da reza na ɗauko sai ni kamshi duwatsun nan wanda yara ga wasa da su sai ni na reda ash kasa sai ni ce bari in gani in na iya yanta da duwatsun ga sai ni ni na ga bai kyawu ba in sake sai da dai ni har nisa sunana nisa hamza tun da nisa sunana da sunan ce to shikenan da yanzu abin ko ina na yin shi ko mina yayi da waɗanda duwatsun. bancin shi da ka fara kai da kanka baka samu wani horo ba na musamman bisa ga wannan aiki a ni wannan ni na nake kiro abina babu wanda ga koya min wanga aiki ne na hannu dai na duwatsun ga ni sai dai in koya mutane kana iya zadin gamuna kama ire-ire abubuwan da ka kai da waɗannan duwatsu kaga ina iya maka malet tata ina iya maka kamar sak hakan ga dai ina iya sak ta mata ina iya pochette ina iya abin fudu flor wanga na na aza wanda aka za bisa mota wanda aka sa abin ga mushuwar nan duka ina iya shi kai duk abin da kawo in da duwatsun nan in ka ce ga abin da so ka gwada min shi ina yi maka shi ko wanga abu ka mai da shi sana'a ba ko ni garin ban mai da shi sana'a ba tunda ni sai mutum ya ce ai maina ni kai Ba ka samun jaman ka iske abina sun shi kamar bisa kasuwa na sai suwa mai in kana so kana kawo kanka yi maka ina iya koya ma yara don su sai da don su yi unhwani amma ni ba dan ni dan sai suwa na ba kun saba taya wajen wasu kwambala da aka yi na kasa da wannan aiki a ah, 2005 da an kai fuwar ni wani tablo shi ya ci kuɗi gafaran ko ni ma na ci premier prix ita ce a babban kwambala tun da duguran ƙasa duniya ta aka gamiya to duk da ka ce wanga aiki dai baka maida shi sana'a ba akwai wani unhwani da ka samu gare shi kwarai ko yanzu ba ta yi wani rana ta zo ta faɗi ba a kire ni ba bisa ga wannan abun a gani akwai Kensis contact da ke zakkuwa nan akwai na samun da nima da sun ka zo ni musu wani tabulu sun ka da shi to har bisa yanzu ana zan kira na bisa ga wannan abu mutane da yawa suna da jin sunana mai basan da ba saboda bisa aikin hannu nan To yana gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sidiyo Kalangu yanzu lokaci yayi da za na haɗa ko da Aminatu Abubakar da za ta gabatar muku da labaru da harshen zaurmanci kafin sana a huta lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.